حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أعلى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ɗanwa musulmi barka mu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 30 ga watan bakwai miladi annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ban manta ba cikin wannan littafi na riyadu salihin mana babi na uku babu sabr wanda idan ban mu manta ba satin da ya gabata mun yi karatu a matsayin darasi na 34 yau za mu tashi darasi na 35 da ikon Allah kuma hadisin da za mu tashi hadisi na 44 a cikin jerin hadisan da imamun nawoyi ya bujiro da su tun daga farkon wannan littafi har zuwa wato darasin mu na yau bismillah mala bismillahir rahmanir rahim وعن انس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحه رضي الله عنه يشتكي فقال ابو طلحه فقبض الصبي ولما رجع أبو طلحة قال ما ابني قالت أم سليم وهي أم الصديق هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء وتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واو الصديق فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما بمنتهما فولدت غلاما فقال لي أبو, فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قال نعم ثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فنظرها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وأن حديث أنس بن مالك شيسا إمام النووي وعن أنس رضي الله عنه دق أنس الله مطكين سكي قال مشير دا إذن أكتش أنس هاي من حديث أكشرو أنس ابن مالك أكنبي wannan as jalil wannan sahabi mai daraja Anas ibn Malik wanda ruwaya ta tabbata a cikin sahih Muslim hadithi na 1929 manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a yace Allahumma akthir malahu wa walada ya Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴan shi Anas ibn Malik da bakin sa yake cewa ina iya lissafa ƴaƴana waladi wa waladu waladi da 'ya'yan 'ya'yana la ya'taduna nahwa mi'a wanda sun kai lissafin mutum ɗari. wannan addu'a da manzon Allah sallallahu Malik sai da ta same shi wanda yayi hidima a gidan manzon Allah sallallahu tsawon shekara goma wannan hidima da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma sai manzon Allah ya bashi pension da gratuity amma pension da gratuity ba irin na duniya ba manzo sallallahu alaihi wasallam sai mai wannan addu'a ya Allah ka yawaita dukiyar shi ya Allah ka yawaita ƴaƴan shi sannan ya Allah ina roƙonka ka sanya shi ya zamo dan rakiya ta gidan aljanna wannan wata ruwaya Anas ibn Malik da bakin sa yake cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa min duka na same shi sai dai wannan aljannar sabai suka ce ita ma din tana nan tana jiran sai dai bai mutu ba kuma dai mutun yanzu ya riga ya fada wannan shine Anas ibn Malik wanda ya rinci wannan hadisi radiyallahu anhu Allah kara masa yadda kala yace kana li abi talha wani dana abu talha ya kasance radiyallahu anhu yashtaki yana complain na ciwo wato ciwo yana damunsa in ka ji balarabi ya ce yashtaki ma'ana yashtaki min maradi yana damuwa da wani ciwo shine yashtaki yana damuwa damuwa irin na ciwo ina fata mun bayyana nan an ce ibnun li abi talha da na abu talha man huwa abu talha malamai suka ce shi abu talha al-ansari malamai suka ce wannan sahabi mai daraja idan ka duba hadithi da ya tabbata cikin sunan na ibn maja wanda shi kansa abu talha din nan kafin ma ya auri ita wannan matar da ɗan nata ya mutu sai da wato suka samu jayayya tsakanin shi da ita ummu sulaim ita matar tashi kenan tace anta rajulun kafir wa ana mar'atun muslima kai mutum ne kafiri ni kuma mata ce musulma kai kuma kana kaunata kana sona to ya za a yi sai yake cewa ni fa wallahi ina kaunarka ina ina kaunarki sai take cewa in har kana kaunata dole sai ka musulunta shi kuma ga kawai da ta kubuce mai ko nan take ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan kwali ya janyuwa dan take kawai sai musulunta ina fata mun fahimta ka ko kai ne yanzu wata ta ce kawai to ya watakila za ta musulunta saboda ke sai ta musulunta wannan ya halatta musulunci ina ba ta mana fahimta to shi abu talha malamai sun ce to meye sunan shi wanda duk a ilimin hadithi za ji ana cewa abu talha abu talha to abu talha malamai suka ce sunan shi kamar da malaman tarihi suka bincike akai shine sahal bin zaid al-ansari shine sahal bin zaid al-ansari wannan shine abu talha radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda shi wannan sahabi abu talha dan shi ya kasance ya shtaki yana complain yana damuwa da rashin lafiya fa kharaja abu talha sai abu talha ya fita wane ne abu talha anan sahal bin zaid sai ya fita yayi tafiya fa qubida sabiyu sai aka damkiyara aka karfi rayuwar shi ma'ana ya mutu ya koma zuwa ga Allah falamma a abu talha lokacin da abu talha ya dawo kare ce ma fa'alabni mai me ya aikata me yi ina ba ta mun fahimta amma wata ruwaya da wanda ta tabbata cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan yaron manzon Allah yana mai wasa cikin wasan da manzon Allah sai yake ce mai sai ce ya abanu ghayr ma fa'ala al-ghayr saboda yaro ne dan kankani kuma iya da wani dan tsuntsu da yake yawo da shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ganshi sai ya dinga ce ya abanu ghayr ma fa'ala al-ghayr ina ba ta mun fahimta to wannan shine dan da shi abu talha yake tambayin ma fa'ala ibni me ya yi mana me ke faruwa da shi domin ya tafiya ya bar shi me bai da lafiya qalat ummu sulaim sai ummu sulaim take cewa wa hiya ummu ita ce mahaifiyar yaron wace ce ummu sulaim to ita ummu sulaim ita ce matar shi abu talha wanda duk tarihin duniya zaka dana ce ummu sulaim ummu sulaim to wace ce ummu sulaim menene asalin sunanta malamai suka ce ita ummu sulaim mata ce wacce take hafiqa mai matuƙar basira wanda asalin sunanta an samu sabani a bakin malaman malaman tarihi waɗansu suka ce sunanta sahala waɗansu suka ce a ah, sunanta rumaisa waɗansu suka ce sunanta ar-rumaisa waɗansu suka ce a ah, sunanta al-rumaisa ina ba ta mana gani ba sunanta na ɗaya inji malaman tarihi suka ce me sahala ko kuma rumaisa ko kuma rumaisa ko kuma rumaisa ina ba ta mun fahimta ashe kenan duk lokacin da aka ce ummu sulaim zaka iyaka kokarin ka kowa lokacin tuno maka ɗaya daga cikin wannan sunayen wannan ita ce ummu sulaim ummu sulaim ita ce mahaifiyar wannan yaro sai ta ce huwa askanu ma kana yana cikin mafi nutsuwar da yake ya kasance huwa askan wannan ala wazni ismu af'al huwa askan yana mafi nutsuwa ma kana kamar da kasance da can ina ba da mun fahimta ma'ana kenan tana nuna cewa yana cikin zaman lafiya kenan yana kwanciyar hankali to amma nan tauriya ke. Tauriya shi ne mutum ya dan faɗi kalma amma shi kansa ya san cewa dama a kauce ba ita yake nufi ba ina fata mun fahimta to ta ce mai huwa askanu makana ma'ana ai tana nufin cewa wannan dan ya mutu ne a zuciyarta tana nufin ta san ya mutu ne amma lafazin cewa huwa askanu makana ai haka ne domin me mutumin da ya mutu ai ya gama samun nutsuwa huwa askanu makana faqarrabat ilayhi al'asha sai ta gabatar mai da abinci abincin dare shi ne ake kiran shi al'asha ta kawo mai abincin dare fata'asha kuma ya samu ya gama da abincin daren nan sun ma asaba ha sai kuma ya shafi ta kwanta da ita ma faraga lokacin da ya gama qalat sai ta ce waru sabiya sun binne yaron nan fa kaga tashi hankali yazo ma asbaha lokacin da ya wayi gari shi abu talha shi Abu Talha ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru sai bashi labari fa qala sai manzon Allah ce a'arrastum al-laila kun angwance a daren ina ba ta mun gani ma'ana a'arrastum al-laila ai hal jama'taha fi tilka al-laila shin ka tara da ita a cikin wannan dare qala na'am sai ce bare kuwa qala to sai ga kuma addu'a da bakin fiyayyen halitta sai ce Allahumma barik lahumma ya Allah ka musu albarka fa waladat gulaman sai ta aifi yaro fa qala li abu talha sai abu talha yace min ihmilhu dauke shi hatta ta'ti bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka zai kema manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba a ba'atha ma'ahu bi tamratin kuma sai shi Abu Talha ya aika tare da wannan yaro da tamrat waɗansu dabinai fa ya ce a ma'ahu shay ana zuwa jan manzan Allah sai ce a ma'ahu shay a wani abu tare da shi qala na'am sai ce na'am kwarai kun ji shi inji Anas kenan tamratun dabinai ne fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki waɗannan dabinai fa madaghaha sai taunata thumma akhadha min fiye sai dauke ta daga bakin sa faja'alaha fi fiye sabi sai zuba ta a cikin bakin yaron thumma hannakahu sannan sai tattauna wa sammahu abdullah kuma ya sanya mai suna abdullah wannan ne abin da ya faru ita wannan mata mai basira wanda ake kiranta ummu sulaim danta ne fa ya mutu amma ta ɓoye ba ta iya bayyanawa ga wani ya iya sanin ma me yake faruwa ba mijin ya dawo amma sai ta ce huwa askanu makana yana cikin mafi nutsuwar da ya kasance da can ta kawo mai abincin shi ya sha ya ci kuma har ya tara da yake kwanta da ita wannan ya nuna maka iyaka matukar haƙurin wannan mata ko bai nuna ba a ce ɗanka ya mutu ɗan mace ya mutu wanda a duk duniya babu wanda ya fi shagaltuwa da ɗafiye da uwa ka duba littafin mustadrak na imamul hakim mujalladi na biyu shafi na 547 sannan ruwaya ta tabbata a cikin wato majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid na al-haythami mujalladi na takwas shafi na 203 wanda hadisi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law rahima Allahu ahadan la rahima umma as-sabi inda Allah zai ji tausayin wani a duniya to da uwar yaro Allah zai ji tausayin ta amma a cikin wannan ruwayar. akwai abu musa al-yaqub al-mazma'i wannan sahabi da ya rubuta wannan ruwaya malamai suka ce fa huwa da'ifun domin ɗaya daga cikin malaman hadisi ibn mu'in ya ba'afa shi ya ce shi da'ifi na ilimin hadisi amma ibn madini ibn madini ya ba'afa shi ya ce shi mai rauni a ilimin hadisi amma ibn mu'in kuma ya karfafa ya ce ruwaya tana da inganci ashe kenan idan ka ɗauki zahirin waccan ruwaya tana nuna cewa lallai babu wanda ya fi samun fitina ya fi shiga cikin tashin hankali fiye da uwar yawo to gashi dan ya mutu amma hankalinta bai tashi ba yana nuna maka matukar irin iyaka hakurin da ta yi har lokacin da aka kai ya kwanta da ita aka ɗauki wato wannan matsala kamar ba komai ba shi kuma da garin Allah ya waye nan take sai ruga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba manzon Allah tambaye da mai a arwastumul laila shin kun angwance jiya abinda ake nufi ma'ana ka tara da ita sai ce kwarai kuwa sai manzo Allah ga addu'a ga rabiya gaba daga bakin sai ce Allahumma barik lahumma ya Allah ka musu albarka ina fata muna ba. wannan ita ce addu'a ta albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu domin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ta albarka bari ku ji sai Allah madaukin sarki ya sanya albarka ta bi wannan yaron fa waladat gulaman sai ta aifi yaro fa qala li abu talha sai abu talha ya ce miki himilhu dauke shi hatta ta'ti bihi annabi sallallahu alaihi wasallam har akai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan an aifi yaro ana kai shi zuwa ga wajen mutumin da ake ganin ana kyautata mai zato mutumin kirki ne a kai yaron domin ya mai addu'a ina fatan muna ganewa ka duba tun daga farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ko sai ya ce Allahumma barik lahum ya Allah ka musu albarka wannan ya nuna cewa idan mutum zai tara tare da iyalansa dama mataki na farko kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na 141 sannan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 1141 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yazo zai kwanta da iyalansa sai ce bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana sai kai wannan addu'a wannan shine mataki na farko to idan mutum yayi wannan addu'a kaga ya ambaci sunan Allah ko to albarkacin sunan Allah da ka ambata da ikon Allah duk wani cuta da dukkan wani tashin hankali da lalacewan yara da ikon Allah danka ba zai lalace ba duk abin da zaka yi ka ambaci sunan Allah to tara da iyalanka da zaka yi ka yi ka ambaci sunan Allah wanda mutane da dama suna sakaci dangane da wannan matsala wata ko sai je tara da iyalansa ba tare da ya lura da ma me yake faruwa ba hankalin shi ya gushe bai san ma an hali yake ciki ba sai can yayi nisa tukun sai fara ce ba ce bismillah ba kai ka ce wani abu je ce bismillah awwali wa akhiri abinci zaka ci A kenan yana da kyau mutum ya ce bismillah kai bari ku ji muhimmancin mutum ya ambaci sunan Allah ruwaya ta tabbata a cikin sunanin nasai hadith na 1156 sanar ruwaya tana cikin mustadrak Imam al-Hakim idan ka duba na imam al-hakim mujallidi na shafi na 75 sannan idan ka duba cikin wato kaza ka duba littafin imam al-baihaqi mujallidi na 4 shafi na 75 sannan idan ka duba littafin tabarani tabarani shine mujallidi na 4 shafi na 75 sannan al-hakim mujallidi na 4 shafi na 450 sannan albani ya inganta hadithin a cikin as-sahiha hadithin 1171 lokacin da aka je yakin uhudu kharijatu bin zaid kharijatu bin zaid aka sare shi a hannun shi ana saran shi a hannun sai ya ce has irin zafi ya shige shi din nan sai manzo Allah sai ya ce law qulta bismillah da ka ce sunan Allah ka faci ka ce bismillah la rafa'atka al mala'ika da mala'iku sun daga ka sama can hatta talja fi jawi sama har sai an ganka kana yawo a sama wannan su yanzuru mutane suna kallo mala'ikun Allah su daga ka cak wani ya nuna mutum ya bace sunan Allah kenan to idan mutum zai tara tare da iyalansa yayi kokari a mace sunan Allah to bayan Abu Talha Allah madaukin saki ya hukunta ya tara da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu barik lahum ay Allah ka musu albarka albarka daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka ce albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne akwai albarakatu fi af'alihi akwai albarka a cikin ayyukan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai albarka fi zatihi akwai albarka a cikin zatin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi albarka ne sannan akwai albarka fi atharihi abubuwa da manzon Allah yake yawan aikata su to akwai albarka a cikin su wanda wanda ya zauna tare da shi ma albarka sai ta shafe sa wanda duk dan adam a duniya ai neman albarka yake ka duba annabawan Allah annabi Isa alaihi salam ubangiji ta'ala labarta mana yayi yake cewa lokacin da aka haife shi yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya domin waye yake sanya albarka shine Allah shi saka ji annabi manzo ce Allahumma barik lahumma wa ake roko zaka je ka nemi albarka wajen wani fiye da Allah shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bayt albarka gaba da ta shafi iyalan gidan annabi Ibrahim alayhi salam kaga manzon Allah yana cikin iyalan gidan ko baya cikin rahmatullahi wa barakatuhu alaihim ahlul bait ka duba annabi nuhu alaihi salam ubangiji ta alaka ta qila ya nuhu biqu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala ummin mimman ma'ak wa ummun sanmat'um thumma yamassuhum minna adhabun alim har a ƙarshe yake cewa wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa an ta khairul munzilin anzilni munzalan mubaraka kaga mutum yana neman albarkar Allah domin Allah shi yake saukar da albarkar shi yasa dan ka duba cikin sautin a'raf ubangiji ta alaka cewa law anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh manzon Allah sallallahu saboda addu'ar da take cikin ayyukansa ya kasance kullum a cikin addu'a yake ma al'umma hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim yana addu'a Allahu barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik wa barik lana fi muddina a wata ruwaya sai ce Allahumma ij'al ma'al barakati barakatayn ya Allah tare da albarka ka hada da albarka guda biyu a wata ruwaya wanda ta tabbata a cikin sahih bukhari manzala sai yake cewa Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi makkah min al baraka ya Allah ka lillinka mana albarka linkin biyu fiye da yadda ka sanya a cikin garin makka a garin madina shi yasa a komai ana neman albarka hatta aure hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad a'zamu an-nisa'i barakatan aysaruhunna mauna matan da suka fi kowanne daraja suka fi daraja da matsayi a wajen Allah sune wanda suka fi sauƙi wajen abin da ake bayarwa na sadaki ashe kenan matar da za a warar da ita a naira dubu goma a yanzu ta fi wanda aka ba da naira dubu ɗari kaga kenan ashe iyaye idan har kuna da ƙarfi ku sauƙaƙa sadaki yadda gauraye za su samu su ƙara yadda za su samu su yi masu ɗaya mu ma mu je gaba to amma kuɗi ya yi yawa ga wani wani matsiyacin akwati wanda ma an zara Allah bihi min sultan ko akwai hujja kansa kai ya ka ƙoƙarin ka guda ɗaya kawai sai a ce wai sai kai guda biyar daga biyar ɗin ma yanzu shiga in kai biyar ɗin ma sai ga ana guna guni so ake sai kai sha biyu ko to ba za a yi ba albarka ake nema ina fata mana gani ba shi sa shi Allah shi ne mai albarkan shi sa ubangiji ta'ala yake labar ta mana cikin alkur'ani mai girma cikin suratul waqi'a tabarakasmu rabbika bil jalali kan suratul rahman albarka a sunan shi ya gama yarwata shine Allah subhanahu wa ta'ala kana duba cikin suratul furqan farko tabaraka alladhi anzala alfurqana ala abdi yakuna lil alamin nabira alkur'ani kansa albarka ne ina fata muna ganewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab a shi kenan mutum dinga neman albarka shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a komai nashi albarka ne in dai yayi abu to albarka ne ku duba hadithi da ya tabbata a cikin sayi muslim hadithi na 35 Jabir bin Abdullah ce an je Hudaybiya walaysa ma'ana ma ba mu da ruwan da za mu yi komai ba ruwan da zamu sha sai yace sai ruwa kawai aka kawo manzon Allah fi rakwa a cikin wata yar jaka ruwan kawai na manzan Allah ne shi kadai ya rage sai manzon Allah sai yace malakum me yake gare ku me yake faruwa suka ce ya Rasulullah ai babu ruwan da za mu yi komai da shi nan take ce to ku kawo ruwa Ya ce ku zo suna tawwa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki wannan ruwa bari ku ji inda albarka take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsimbala hannunsa a cikin ruwa. inji Jabir bin Abdullah ce faj'al al-ma yafuru min a asabihi sai ga ruwa yana kwararowa daga hannun manzon Allah sallallahu sai gaba daya sahabbai suka dinga amfani da shi marwaicin hadithin ya tambaye Jabir bin Abdullah ce, fa kam antum yawma ibin ku nawa ne a wannan rana sai ya ce. kai law kunna mi'ata alfin kafana inda mu dubu ɗari ne wallahi ruwan nan sai ya ishe mu sai ce amma fa kunna ashara miya mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne sai da ruwa ruwa ɗan kaɗan ruwan da bai fi a bayyawa ɗan shekara biyar ya kwat ya shanye sai ga ruwan gaba ɗaya mutum dubu ɗaya da ɗari biyar sun yi amfani da shi har akwai mai wanka a ciki ka gan kai ne sai ka yi iyo kamar kibiya ciki ruwaya ta tabbata cikin sahih muslim mujalladi na hudu shafi na 1784 akwai wani mutum da ya zo wajen manzo Allah ce ya rasulullah ni baka bani abincin da zan ci bari ku ci sai manzo Allah sai yake cewa ku saurara ku ji sai manzo Allah ya ce to ina abincin nan da aka aje a wuski sai aka dauko aka aka aje sai manzo Allah ce dauki wannan wuskin mana kwano kwano dai dai kwano 60 manzo Allah ya bashi ya ce tafi da shi gida da ya tafi gida ya dinga cin abincin nan duk wanda ya zo gidan a dafa abincin nan a bashi suka dinga cin abinci sai da suka yi shekaru suna cin abincin wata ran sai ce kai wannan wani irin abinci ne haka baya karewa kawai sai ce kai kawo mun abun aunawa auna shi kawai yana aunawa yana auna a lokacin abincin sai ya kare kamar abincin aljinu yana zuwa sai ya gaya ma manzan Allah sai manzan Allah ce laulam takilhu inda baka auna shi ba lakana ma'akum da ya kasance tare da ku har yawmin kiyama ka ji masu albarka ina fata muna ganewa hakanan Aisha ita ma ya tabbata cikin sayi Bukhari Aisha take cewa tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rasu a cikin gidanmu babu ko da daidai kwano ɗaya na abinci da zamu iya ci illa sha'ir sai dai sha'ir wanda yake bifin sa'i guda ɗaya ba take cewa wallahi abun mamaki haka na dinga cin abincin da muka dinga ci bayan manzo Allah ya wafati ya koma ga Allah dadewa ta kai dadewa dadewa kai ta kai dadewa haka muka hako muna cin abincin nan abincin ne yake karewa tace kai wai wannan abincin ne irin abincin yake karewa kaga in a wannan zamani ne kai ka san babu wannan irin albarka sai daga doka ta wata ila aljanu ne suke kara maka abincin to amma ita Aisha ta ce kai bazan auna abincin nan tana auna kai fafana sai kare nan take ai albarka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna ganewa wannan ita ce albarka wanda take fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna ganewa shi yasa manzon Allah ce Allahu mubarik lahum ya Allah ka musu albarka shine fa waladat gulaman ta aifi yaro fa qala li abu talha abu talha yace ihmilhu dauke shi hatta ta'ti bihi annabi sallallahu alaihi wasallam haska zai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bi tamratin aka aika da dabine a wajensa fa qala ama'ahu shay Allah ce akwai wani abu tare da shi qala na'am yace tamaratun dan dabilai fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam fa mazagha sai manzo Allah ya dauke ta ya tattauna thumma akhadha fi fihi sai manzo Allah ya zuba min fihi daga bakin shi manzo Allah baki ne tsarki fa ja'ala fi fihi sabi sai zuba a cikin bakin yara wannan yadda ake rada ma yaro suna kenan ina fata muna ganewa in an kawo yaro a dauki dabino ka sa a bakinka ka tauna shi in an tauna dabinan sai ka ɗan tsiyayo zaƙin wannan dabinin ka tsiyaya a bakin yara Yaran kuma za ka samu yana ɗan mulmul da bakinsa ya ɗan mutum mali ibrahim da sufanta to idan ya tsotse sai ka yi iyaka kokari ka mai addu'a to ina ne aka samu ruwayar cewa ai mutum ya samu ya mai kiran sallah hannun dama da hagu akwai ruwaya wanda ruwayar ta inganta wato inganta riwaya bata inganta ba amma dai malaman wato hadisi kamar ibn al-qayyim ya ambace ta a cikin tuhfatul maulud shafi na 101 sannan riwayar ta zo a cikin wato sunan na abi dawud hadithin 5,500 sannan ruwaya ta sake tabbata a cikin sunan tirmidhi hadithin 1,514 sannan ruwaya ta tabbata a cikin mustadrak na imamul hakim mujalladi na uku shafi na 179 sannan ruwayar ta sake zuwa tana cikin wato irwa ulghalil wanda albani ya ambace ta cikin irwa ulghalil hadithi na 321 amma duka ruwayoyin ba su inganta ba ina ba ta mun gani mm. ba su inganta ba wai ka kira sallah a dama ka yi kira ka kira iqama anan ruwa ba ta inganta ba ina ba ta mun gani ba ko akwai sauran magana kuma to shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama addu'a sai ya zuba a cikin bakin yaron ina fata muna ganewa mm. daga cikin abin da ake bukata dama in aka ma yaro addu'a kaga manzon Allah sai mai addu'a ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a sai ya zuba wannan abin thumma hannakahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan tattauna abin shine at-tahnik ya dan tattauna wannan dabinan ina fata mun bayyana shine tahnik da ya tauna sai dan zuba bakin sa wa sammahu abdullah sai sanya mai suna abdullah yadda ake sanya suna kenan wannan ruwayar idan ka kalle ta da kyau tana nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ana aifan yaron aka kawo shi sanya mai suna ya nuna cewa kenan ana aifan yaro a nan take za a iya sanya mai suna a ranar kenan kamar da ruwaya ta tabbata cikin sayi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aifa mai yaro ɗansa Ibrahim sai manzala sun ya ce wulittu lailata gulaman fasammaitu bismi abi Ibrahim an aifa min ɗa yaro jiya da daddare na sanya mai sunan babana annabi Ibrahim alaihi salam magana ta kare ashe ana aifa maka yaro yau din ana aifa maka me sunansa sunansa malam Ibrahim shikenan magana ta kare akwai sauran magana in kaga dama a ranar da aka haife shi zaka sanya mai suna ka faɗi sunan kuma ba wani maganar koyewa a kenan duk wani ɗalibi da yake sauraron karatu musamman masu riƙe littafin nan a shi kai ma ka zan babban malami an tambaye ka fata wannan take zaka fata ina ba ta mun fahimta ba dogon zance ga wannan ruwayar ga waccan ruwayar to amma idan aka bari sai ranar bakwai din ba laifi bane ina ba ta mun fahimta ita ma ta inganta da wanda ya faɗa a yau da wanda ya bari sai ranar bakwai ita ma ta inganta to menene hujja akai dan mu ɗan hujja ne eh hujja ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaya ce mai inganci wanda tana cikin sunan na Abi Dawud hadisi 2837 sanan ruwayar ita ma ta sake zuwa wanda tana cikin wato sunan na Imam Tirmidhi hadisi na 1522 sannan ruwayar ta sake zuwa a cikin sunan na Ibn Majah hadisi 3165 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da wato marwayacin hadisi yake cewa kullu gulamin kowani yaro wato lahu rahinatun bi aqiqatihi kowani yaro rahinatun bi aqiqatihi a jingine ke da abin yankansa ina fata mun gane yawmu sabihi ranar bakon da aka aife shi ina fata mun fahimta yawmu sabihi ranar bakon da aka aife shi sai a yanka mai abin sunansa wa yusamma fihi kuma ambaci sunan shi a wannan rana ta bakwai din ina fata mun gane ba hmm. sannan ruwaya ta sake tabbata cikin sunan tirmidhi hadisi na 1519 sannan ruwaya ta sake zuwa tana cikin mustadrak na imam al-hakim mujalladi na 4 shafi na 237 sannan ruwaya ta sake zuwa tana cikin sunan na imam al-baihaqi mujalladi na 9 shafi na 203 wanda albani ya inganta ruwayar tana cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil hadisi na 6114 wanda lokacin da aka yi bi Alhassan hassan wal Husayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amara bi ra'sihi ma sai manzo Allah ya bada umarni a aske kansu ina fata mun gane fa halaqa sai aka aske kan ina fata mun gane da aka aske kan wa sammahu ma sai manzo Allah ya sanya musu suna a wannan rana ta bakwai din wa tasaddaqa bi waznihi fidda sai manzon Allah yayi sadaka da awun gashin kan yaron ba masu wato masu aikin kai idan aka haifi yaro wanzan zai dan dunkule gashin ba to sai a auna shi idan ya kai dan wani sikeli to sai ka bada sadakan daidai wannan sikelin da ya kai sai ka bada shi sadaka ka dauki kuɗi ko na zinari ko azurfa domin manzo Allah shi fidda ya bayar azurfa ne kai kuma zaka iya daukan wata ila ko naira 100 ko 500 ka samu wani sadaka ka ce ga wannan sadaka shi bai san me ba kai kuma ka san me dalilin saka bashi ina ba ta muna ba. ashe kenan wannan suna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai Abdullah ashe suna ne mai kyau domin hadisi ne wanda yake ya tabbata hadisin yana cikin mustadrak na Imam al-Hakim kuma sannan hadisin yana cikin sahih Muslim Hadithi na 2134 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahabba asma'ikum mafi soyuwan sunayenku a wajen Allah Abdullahi wa Abdurrahman sunan da yake Abdullahi bawan Allah da kuma Abdurrahman duk sunan da yake yafi daraja a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah Allah ya fi san shi shi sa malamai suka sanya shi a cikin sunaye wanda suke mafi daraja domin sunaye malamai suka ci kashi uku ne akwai alasba al-mustahabba akwai sunaye da ake bukatar sunaye masu kyau ina ba ta muna ganewa sannan akwai al-asma al-makruha akwai sunaye abin ki akwai al-asma al-muharrama akwai sunaye da ke haramun ne mamaki dinga amfani da su cikin sunaye al-mustahabba wanda ake son mutum ya dinga amfani da su shine kamar sunan Abdullahi Abdulrahman sai kuma asma'ul anbiya'i wa rusul sunayen manzanni da annabawan Allah mutum ya dinga amfani da wannan sunayen ka duba suna annabi Nuhu Ibrahim sai Isa yahya zakariya sulutu duk sunaye na annabawan Allah amma saboda bahaushe shi Allah ya mai bata suna suna mai kyau ko sai ya bata in an ce lutu kaga sunan da dadi amma da yake ana wannan aikin albatan wani zai in lutu kaga ya bata sunan saboda shi bahaushe akwai bata suna shi yasa ubangiji ta'ala ya labarta mana dangane da bata suna bi sanismul fusuq ba'da al-iman haka kawai mutum sai ka kalle ka sunanka sunanka ba sunanka Mahmud sai ce kai mudi kaji mudi ko ko sunanka kawai wata ila dan aife ka ran asabar sai a ce maka dan asabi har kawai a kiranka dan asabi kuma daga dan asabar ma sai lalace wata ƙara ci gaba sai a ce wai in mace ce ce wai wai bi. ha ba ko <laughs> bi shi ba wuce akwai bata sunayen mutane wannan kuskure ne mai girma da mutane suke aikata gade da bata sunayen mutane ina fata muna ganewa ka faɗi sunan mutum mai kyau ina fata mun fahimta ko kuma ka sanya sunan da ya fi kowane daraja fiyan sunan da ya fi kowane daraja a duniya sunan andan muhammad haba suna wanda ya fi daraja wanda kowa ya kamata a zuciyarsa sunan ya kasance na cikin zuciyarsa ruhi bi arba'atil hurufi ta'allaqat ta'ti tiba'an fartakib kai tahtadi ميم وحاء ثم ميم بعدها ميم وحاء ثم ميم بعدها والدال تختم waddalu takhtimu jam'aha ku cika waddalu takhtimu jam'aha bi muhammadi suna wanda yake mimun da ha'un thumma mimun sannan mimun ba'daha waddalu dalu na karshe kenan takhtimu jam'a ita ce za ta cike gaba daya ya zuba da equals to me muhammadi ina bata sanya wannan sunan ya fi daraja ina iya daga cikin sunaye mai kyau ka samu suna cikin asma'us salihin cikin sunayen mutanen kirki ka zabo wani mutumin Allah ka sanya sunan shi wanda suna mai kyau ka sanya ka sunayen mutanen kirki nan kamar irin su wato su ibnu jariri qabri su ibnu suhaim duk sunayen mutanen kirki ne ka samu sunayen wato magabata mutanen kirki su ata ibnu abi rabah ko kuma ka zarce daga nan ka sa ata'ur rahman ina ba ta muna ganewa Allah sa mu cikin mutanen kirki amma cikin al'asma al-muharrama sunaye wanda ya haramta kamar mutum ya dinga amfani da sunayen sunayen mutanen banza kamar sunayen su Allah da wal-uzza sunayen waɗanda suke bautata ma wato ake bautata musu koma bayan Allah kamar sunayen su su khinzab duk waɗannan sunayen wanda ba su inganta ba ina ta muna ganewa haka nan akwai sunaye al'asma al-makruha sunayen da yake abin kyama ba a bukata su kaman asma'ul fara'ina wal jababira sunayen fir'anoni fir'auna qaruna duk waɗannan bai dace mutum ya sanya sunan shi ba irin su irin su irin su khinzir ko mutum ya sanya sunan shi ya sanya himar dan ba suna irin wannan a wancan lokacin mutum ya sanya sunan shi kal ko ne ya sanya sunan shi asad zaki wani ya sanya sunan shi suham wani huyam sai ka ji wani kuma ya ɗaki sunaye marasa kyau har ta kai da wani saboda tsabaragin kakale irin na mutane a wannan zamanin sai ka ji wani ya ɗauko sunan har sunan aljini ma wani yake sa bai sani ba wani ya sanya sunan shi wai barhaya sunan wani ƙatin aljini lokacin da ya sanya sunan sai malai ce a wannan sunan aljini ne aka canza mai sunan take ai hadith ya tabbata cikin sunan tirmidhi abdullahi a sunan umar ibn khattab ya yana da yarinya sunanta asiya asiya mai saban Allah Manzala Allah sai ya shi. bal jamila sunanta jamila nan take canza ya canza sunan shaitan an sanya wani shaitan an sanya wani gurab wai hankaka an an gyala mutane wani masu ya sanya masu shi bunsu wai saboda kyakale kowa yana so wai ya sanya suna wani in town haka kawai ba sai kira ka a waya malam abin abanin wani suna unique wanda ba kowa ke amfani da shi ba sai abin wani aljini ya baka yi ina ba ta mana ba wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suke tafaki ba wannan hadisi sai ce mene wa fi riwayati wa fi riwayati li bukhari qala ibn uyayna fa qala rajul min al ansar ma ra'aytu laha tis'ata awlad kulluhum qad qara'u al qur'an ya'ni min أولاد abdullah al mawlud wa fi riwayata a wata riwaya da bukhari ta imam bukhari wanda ita ma wannan riwaya ta tabbata cikin sahih bukhari hadisin 1301 kamar yadda wacce riwaya da muka karanta hadisin 4000 hadisin 2470 sannan riwaya ta sake tabbata cikin sahih muslim hadisin 2000 da ɗari ɗaya da arba'in da hudu to wannan ruwayar wa fi riwayatin cikin sahih bukhari hadithi ne dubu ɗaya da ɗari uku da ɗaya qala ibn uyayna ibn ibn uyayna yace fa qala ansar wani mutum cikin ansarawa sai yace wani mutum kenan malamai suka ce shine iyada sunan shi kenan me sunansa ne rajulun min al-ansar din fa qala iyada iyada shi sai ya ce fara'aitu tis'ata auladin sai naga yara tara kulluhum dukansu qad qara'u alquran dukansu sun karanta Alƙur'an sun haddace alqurani yani min auladi abdullahi almawlud daga cikin ƴaƴan abdullahi almawlud wanda aka haifa din nan addu'ar manzo Allah ta bi shi ko ba ta bi shi ba aya tara duka sun hada alqur'ani to malaman tarihi sun bi diddigi me sunayen waɗannan yaran waɗanda suka ce Isma'il akwai Ishaq akwai Yaqub akwai Ibrahim akwai al sannan akwai Umair akwai Ammara akwai Zaid akwai Muhammad nawa kenan waɗannan su ‘ya'yan to amma akwai ruwaya da ita ma ta tabbata wanda ibn sa'ad a cikin at-tabaqatul kubra yace ƴaƴan waɗanda suka haddace alqur'ani mutum shida ne mutum bakwai ina asin ina fata mun gane to mutum bakwai nan malamai suka ce to ya za a yi a hada wannan waccan ruwaya da tace mutum bakwai da wannan ruwaya da ta cikin sahih bukhari tace mutum tara ya za a hada su guri da a fahimci yadda ake sai al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai fatul bari sai ce zancen yadda yake mutum bakwai din nan su ne waɗanda suka haddace alkur'ani cak tun daga farko har ƙarshe sauran kuma mutum biyu sun karanta wani ɓangare na alkur'ani mai girma kaga ai sun samu daraja a ce ɗa ɗaiɗai har mutum tara ko mutum bakwai sun haddace alkur'ani littafin da ya fi kowane daraja ka duba hadisi cikin sahih muslim hadisi na 804 manzala sun yace iqra'ul qur'an ku karanta alkur'ani fa innahu ya'ti yawm alqiyamati shafi'an li ashabi wannan fa shine littafin da suka haddace fa littafin da suka haddace shi ne fa wanda hadisi ya tabbata a cikin sayi bukari hadithi na 5,011 sanar ruwaya ta zo cikin sayi muslim hadisi na 795 wanda usaid bin hudayr yana karanta alkur'ani yana karantawa wa farsu marbutun ga wato dokinsa yana daure a kusa da shi dokin yana ta tsalle yana tattuma kamar zai tsinke nan take kawai sai ya tafi wajen manzon Allah sai ya ce ya rasulullah ai ni naga abun mamaki ina karatun alqur'ani qur'ani doki na kamar zai tsinke suratul kahf yake karantawa sai manzon Allah ce tilka sakina tanazzalat lil qur'an waccan nutsuwar ta saba dan alqur'ani mai girma littafin da waɗannan yaran fuska haddace littafi ne wanda yake gagaraba da wanda da in ka haddace shi kawai ka duba cikin sahih bukhari mana babu babu tazwiji alal qur'an Babu a auren maka da mata saboda alkur'ani a baka mata alkur'ani shine sadakinka wannan ya fara lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wata mata ta zo ta ce inni wahabtu nafsi ilayka na baka kaina ya rasulullah sai manzon Allah ce sai kalle ta yi shiru kuma asaru, ra'sahu kuma a? sai manzon Allah sai sun gida kansa bai ce komai ba dan manzon Allah yana cewa yana santa ta zama uwar duniya ta zama uwar kowa sai manzo Allah bai ce komai ba sai wani mutum ya ce in lam yakul laka biha haja fa zawwijni iyaha in baka da bukata ya rasu ni a aura mishi dan shi ya ga ta mai ka san abincin wani guban wani eh in wani ya gabe mai ba wata ira wani ya dan ga wani guri ya dan karkace wani kuma can gana ta kare wani kuma yana ganin haka shi abin da yake so kenan haka Allah ya yi mu daban-daban ina ba ta mun gani nan take sai manzo Allah sai ya ce je ka nemo sadaki bai iya nemowa ba sai manzo Allah ya ce ah to ma ma aka min alqur'ani me kake tare da shi na alqur'ani sai ce suratu kaza wa kaza wa kaza sai manzo Allah sa sami yake cewa faqad zawwajnakaha ko faqad mallaknakaha duka waɗannan ruwayi sun zo mun mallaka maka ida ko kuma mun aura maka ida bai ma ma aka min alqur'ani saboda abin da kake da shi na alqur'ani a shekarun mutanen Najeriya ya kamata mu gyara ga alaran ma nan bi aure ba <laughs> wani ya ji tausayin sai ko ya ce to saboda kira'a kawai na baka anya imanin mutane ma yanzu yi kuwa to ya sauki alkur'anin da suka haddace ba littafi ne wanda yake gagarba dau haba ka duba littafin hadisin ya tabbata littafin da idan ka karanta shi harafi ɗaya kawai ladan ka goma ne hadisi cikin sunan tirmidhi hadisi 2910 sannan ka duba cikin musannaf na abdul razzaq hadisi ne 6017 sannan ka duba littafin wato at-tabarani mujalladi na uku shafi na 130 hadisi ne 8646 ka duba littafin imam al-baihaqi as-sunan al-kubra hadisi na 1933 da hadisi ne 1983 sannan ka duba littafin az-zuhd na ibn mubarak hadisi na 808 sannan ka duba hadisi wanda yake garariya garau wanda albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' hadisi na 6469 sannan albani ya sake inganta hadisin a cikin as-sahiha hadisi na 3227 wannan manzala ce idan mutum ya karanta harafi ɗaya cikin Al-Qur'ani, alqur'ani wal hasanatu bi ashri amsalha littafin da yaron nan ba su ka da ciki ba littafin da iyama idan ta kasance hadithi garari ya garau wanda ya tabbata hadithin da ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi 2527 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama Hadithin usman bin affan haba littafin da suka haddace ba wanda iyama idan ta kasance littafin da shine ma za a ce kai karanta shi ka haura zuwa gidan aljanna hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi yana cikin sunan abi na abi daud hadisi 1434 sannan albani inganta hadithin a cikin as-sahiha hadisi na 2,240 littafin biyu da suka haddace ba kenan kaga yara ne kanana wannan albarka ta Allah yana ba yara kanana su haddace alkur'ani ka duba wani al wanda ya rayu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga manzon Allah ba shine shaqiq bin balkha shaqiq bin khalka ya haddace alkur'ani mai girma ku saurara ku ya haddace alqur'ani mai girma gabaɗin ka duba littafin nuzhatul fudala mujalladi na shafi na 357 ya haddace alqur'ani fi shahrayn a wata biyu wata biyu Kullum izu daya to ba ma nan ba ka duba imamu zuhri sahibul hadith shi ma ya haddace alqur'ani mai girma ka duba ina baku hujja ne ka duba littafin siyaru alamin nubala na imamu zahabi mujalladi na biyar shafi na 150 da shafi na 332 yana magana akan Imam Zuhri ya haddace Al-Qur'ani mai girma fi 80 laila a cikin kwanaki 80 ya haddace Al-Qur'ani kawai baban shi ina karatu kawai inda ka san ko ana sun kamai kawai kwakwalwar nadewa take ba ma shi kadai ba ka duba Abu Muhammad bin Luban da bakinsa yake faɗa ka duba littafin siyarwa alamin nubala mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari da hamsin abu muhammad bin luban ya haddace alƙur'ani ya ce wa ana ibnu hamsi sanawat ina ɗan shekara biyar ɗan shekara biyar ya haddace alƙur'ani amma kai shekarunka saba'in da biyar ha yanzu ashe kenan waɗannan yara da suka dace littafin Allah ashe ga ta Allah madaukin saki musu ko wannan ta goma shine daga wajen Allah subhanahu wataala Allah madaukin saki sai ya suka hadisi littafin Allah wa fi riwayatin li muslim a gurguje mu tafi wa fi riwayatin وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقال لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة ابني حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع فأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عليتهم أهل بيت فطلبوا عليتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركته حتى إذا تلقأت ثم أخبرتني بإذني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في غابر ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فدنوا من المدينة فضربها النقاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلق وضربها المخاض حين قدم وولدت غلاما فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث wannan ruwaya ta biyu tana cikin sahih muslim arba'in da 2144 shi yasa ce wa fi riwayatin li muslim a wata ruwaya da tana cikin wato sahih muslim mata ibnu li abi talha dan abu talha ya rasu min ummi muslim na ummu muslim ko qalat fa qalat li sai ta ce ma iyalanta la tuhaddithu aba talha kada ku bayyana abu talha labari bibnihi da dansa hatta akuna ana uhaddithu har sai na kasance ana uhaddithu ai ana ukhbiruhu ni ne zan bashi labari fa jaa sai zo fa qarrabat ilayhi asha sai ta mai da abincin dare fa sai shariba ya sha ahsana sai aikata mai ahsana mafi kyawun ma kanat tasna'u qabla zalik abinda ta kasance tana aikata mai kafin wannan ranar ta mai ado malamai suka ce ta mai adan da bata taba mai ba ta barbada wannan ta shafa wannan ta ta kashe dauri ka san wani kai in aka kashe dauri kai an gama da shi to nan take ta gama mai komai fa waqa'a biha yana ganin haka ko sai ya fada mata kaga wannan karshen hakuri kenan ta ya mutu fa wanda inna ma amwalukum auladukum fitna amma fa sai ta ɗauki kawai ƙaddara a matsayin hukuncin Allah fawaka biya ya afka mata ya kwanta mata falamma ra'at annahu qad shabi'a lokacin da ta ga lalle ya koshi kaga matan kirki kenan da ina ma ce matan suna ce irin wannan hadisan falamma ra'at falamma an ra'at annahu qad shabi'a lokacin da ta ga lalle ya koshi ba asaba minha kuma ya shafe ta ko qala ce ya abu talha ya abu talha ara'aita barka ji hikima yanzu kana ganin shine ara'aita yanzu kana ganin law anna qauman inda wadansu mutane lau law harful imtina'i limtina muna saurin su hadisi yana tsaye kuma lokaci yana so ya cimmala law anna qauman a'aru 'ariyatum inda wadansu mutane sun bada aran a a'aru sun bada aran 'ariyatum aban aransu ahla baitin mutanen wani gida fa talabu 'ariyatum sai suka nemi aransu alahum shin a gare su an yamna'uhum za su iya hana su kayan su za su hana Ƙala. sai ce la a fa qala shi fahtasib ibnik ka nemi ladan danka fahtasib fahtasib ibnik ko fahtasib ibnik ka ji ka nemi ladan danka wajen Allah Ƙala fa gabi ba sai fushi ai dole mutum ya fushi danka ya mutu amma zo a maka rufa rufa malamai suka ce wannan yana nuna matukar abubuwa kamar haka na ɗaya. mace ba za ta taɓa maka haka ba sai dai in ta kasance mumina imanin ya kai shi yasa ruwaya ta tabbata cikin sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'min al-qawi khayrun ahabba ila Allah min al-mu'min ad-da'if mu'minan ma kashi biyu ne yanzu kai ba za ka iya wannan ba a maka mutuwa amma ka shanye ta kaman ba a yi ba to imanin mutum ya kai in kaga ba za ka iya ba to kana cikin al-mu'min ad-da'if mu'mini mai raunin imani sannan abu na biyu wannan matar tana matukar san shi dan mace in tana matukar san ka to ko menene ba ta san ranka ya baci saboda idan mutum ya dawo daga tafiya ai babu abin da yake bukata illa ya huta wata kila ya kwana biyu kuma dama yana bukatar da muradin a ci gashi kusa da hajiya ko to kaga idan ya zo abu na biyu in dai ta mace tana son ka za ta maka ado iyaka matukar ado amma akwai wanda wallahi in wata goma zai yi baya gida idan ya dawo yana sana dosuwa inda yake sai ka ji na cewa allazi idza asabatu musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda kawai zaka ji warin hayaki da albasa take ta maka adon ma ba za ta yi ba sau dama ba ta son ka shi yasa ake cewa kullun ka nemi wadda take son ka amma kullun saboda bala'i wani ya zo malam a taimaka min da addu'a istikara kada bane dai tunda ta ce ba ta son ka ba wani irin bala'i ne haka sannan wannan matan abu na uku ta dauki duniya ba komai ba ka duba ruwaya cikin musulmi imam ahmad mujalladi na biyu shafi na 323 hadithi na 8,282 sanar ruwaya ta zo cikin sayi musulun mujalladi na hudu ka duba mujalladi na hudu a cikin sahih muslim mujalladi na hudu shafi na 2272 hadisi 2956 ka duba littafin sunan tirmidhi hadisi 2324 ka duba cikin sunan na ibnu maja hadithi na 4113 sannan ka sake duba littafin ibnu hibban mujalladi na biyu shafi na 462 hadithi na 687 ka duba littafin at-tabarani at-tabarani shi ma ya Hadifin hadisi na 6526 sannan hadifin abu nu'aym ya ambace shi mujalladi na 6 shafi na 350 sannan abu ya'ala mujalladi na 11 shafi na 404 hadithi na 6526 sannan imamul al a cikin shu'abul iman mujalladi na 7 shafi na 148 hadithi na 9797 sannan ad mujalladi na 1 shafi na 229 hadithin dubu uku da ɗari ɗaya da uku a duniya sijinul mu'min wajen na turkafir ita ta ɗauki duniya ba komai ba ne dama ita duniya a wajen mumini kurkuku ce ko haka ta ɗauka don an mata mutuwa ba ta damu ba to malamai suka ce to ka duba mana lokacin da ta zo hatta bari ya kwanta da ita sai ta ce sai su makale ce taraktani taraktani yanzu kika kale ni hatta idza talaqqtu har sai da na cuɗanya da ke thumma kiri sannan kika bani labari bibini da dana fa antalaqa sai tafi hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da yazo jama'an Allah fa akhbaru bima kana ya bashi labarin abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a ce barakallahu fi kuma Allah muku albarka cikin daren nau ya ce fa hamalat sai ta ɗauci. وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر cikin tafiya وهي معه tana tare da shi وكان رسول الله صلى Allah ya kasance idza atal madina idan yazo garin madina min safarin daga tafiya la yaqruquha turuqan baya shiganta shiga la yaqruquha ay la yaji'uha laylan baya zuwa mata da daddare fadanaw min al madina sai suka kusa da garin madina fadaraba al makhab sai nan take al-makhab wato wato naquda naquda sai bige ta shine al-makhab fa ajaaha al-makhab ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya al-makhab shine mene naquda sai bige ta nan take fa tabasa alaiha abu talha sai abu talha ya tare ta wan talaqa rasulullahi sai manzo ya tafi qala sai ce yaqulu abu talha abu talha yana cewa innaka la ta'lamu lalle kai ka san ya rabbi ya ubangiji annahu yu'jibuni lalle yana bani sha'awa an akhruja in fita ma rasulullahi sallallahu alaihi ya ga manzo ya tafi sai yana bashi sha'awa ce kullu yana da manzo Allah dole ai haba wanda alhasan wanda wato wato alhasan bin yake wa ahsanu wa ajmalu minka nisa mafi kyawu irinka ban taba gani irinsa ba a rayuwata kyakkyawa irinka kyakkyawa mace bata taba aihuwar irinka ba nan take yake cewa wallahi ina ma a ce kullun ina tare da kai idan kharaja idan manzo Allah ya fita wa adkhula ma'ahu kuma in shiga tare da shi idan dakhala dan ya shiga wa qad ihtasabtu bima tara gashi na tare kamar yadda wato kake gani ta qulu muslim um muslim take fada ya aba talha ya aba talha ma ajidu alladhi kuntu ajid bana jin abin fa da nake ji din nan in talik tafi kawai fa na yace sai muka tafi kaga masu imani tafi kawai saboda ta abin da yake fada yana addu'a shi baya son a ce manzo Allah ya tafi ya bar shi ko ta ce to abin da nake ji din bana ji malamai suka ce dauriya ce kawai kawai ba ta son ya zama ya rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hal maqam nan take na kula ya sake zama mata shi na kadima lokacin da suka iso garin Madina fa waladat gulama sai ta aifi yaro fa qalat li ummi sai mai biya ta ce mun Anas ibn Malik ya Anas ya Anas la yumbi'u ahadun ba wanda zai shayar da shi hatta taghdu bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai kai sammako da shi al-ghudu kenan har sai kai sammako da shi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha lokacin da ya wayi gari ihtamaltuhu dan dauke shi fa talaqtu bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na dauke shi na kashi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nan ruwayar abinda zamu fahimta abu guda biyu abu guje na daya manzon Allah idan zai dawo gari baya shigowa la ya turku ha turuqan hadithin cikin sahih bukhari hadithin 1800 sanan hadithin ya sake zuwa cikin sahih muslim hadithin 1927 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik idza raja'a min safarin idan ya dawo daga tafiya la ya turku ha turuqan baya shigowa garin da daddare ba zai taba yi ba ina fata mun fahimta walau kana hudwatan aw ashiya ko da safe ne ko da yamma ina fata mun fahimta manzon Allah ba zai shigo da daddare ba sai dai bari da safe shi sa a wata ruwaya da tana cikin sahih bukhari idan manzon Allah ya dawo da dare sai ya samu masallaci sai a kwana a yaja zango to kai ma din yanzu idan ka dawo sai ka samu wani masallacin unguwar sai ka kwana idan garin Allah ya waye sai ka sai ka ha to ba sunna muke bi ba ko abu na ɗaya kenan na biyu matan nan ta yi ko ba ta yi ba to duk haƙurin ɗan adam umma ba yi hakuri ba ya za ka yi da mutuwa تبارك من أمرنا في يديه إله على كل شيء قدير لقد قدر الموت بعد الحياة ليبلونا كيف فيها نسير أنحسن أعمالنا أم نسيء وذكرنا ربنا بالمصير وذكرنا ربنا بالمصير وذكرنا ربنا بالمصير ومهما تسر بقلبك فاعلمي إلهي عليم بذات الصدور إلهي عليم بذات الصدور فوجه دعاءك سرا وجهرا فوجه دعاءك سرا وجهرا إليه ييسر عليك عليك العسير وأحسن بظنك مهما رأيت فربي لطيف رحيم خبير haka ya ga dama to idan ma baka yadda ba ka duba wanda ya kowa daraja mana a duniya dole mutum idan Allah hukunta maka mutuwa dole kai ta ko bai kamata ba ka duba hadisi cikin musnad Imam al-Mujallad ne da shafi na 39 sannan ka duba hadisin yana cikin wato Ibn Abi Shayba musannaf hadisi ne 29118 sannan riwayar ta zo tana cikin wato littafin At-Tabarani idan ka duba littafin At-Tabarani hadisi na 10352 sannan ka duba littafin Al-Mustadrak Imam al-Hakim Mujallad na 6 shafi na 10 sannan ka sake duba littafin Sahih Ibn Hibban hadisi na 1972 sannan ka duba littafin Abu Ya'la hadith na 2272 sannan ka duba littafin Imam al-Baihaqi hadithi na 155 sa duba Albani ya inganta hadithin a cikin as-sahiha hadithi na 199 wanda wanda idan Allah ya karfa maka da adlun fi yaqda'u ai adalci ne hukuncin da Allah ya hukunta maka to idan baka yi da matsayin hukunci ba ka duba mutumin da yake da ƴaƴa guda bakwai uku maza mata hudu ɗansa na farko ya mutu ɗan shi na farko ya mutu shekarunsa shekara biyu da waɗansu watanni ɗansa na biyu ya mutu shekararsa ɗaya da rabi ɗansa na uku namiji ya mutu a gabansa yana kallo yana da watanni goma sha bakwai yarsa ta farko a cikin 'ya'yansa mace ta mutu a gabansa tana da shekara 28 yarsa ta biyu ta yi aure ta mutu tana da shekara 21 yarsa ta uku ta mutu tana da shekara 27 ɗaya ce kawai ta rage wane ne wannan muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san waye wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idza idza idza idza atatka albala idan bala'i yazo maka fatadhakkar hadhihi alqissa ka tuna wannan kissar mana ai magana ta kare ko to ya mutum zai zo ya daga hankalin shi yanzu sa inda zai sanya kansa ku saurara ku ji duk inda bala'i ya zo maka na mutuwa ka dauki hakuri a matsayin ai dama babu yana magana kan hakuri ko ka dauki hakuri a matsayin haka Allah ya hukunta maka ka duba littafin as-sabr wa thawabu alaihi mujalladi na shafi na 99 al-auza'i yake bada labari ku saurara ku ji yana bada labarin ɗaya daga cikin magabata yake cewa kai mu matsalan mu mutane abin da yasa ka duba wani littafi da ake kinsa al-muhaddith al-fadil shafi na 559 littafin al-harmazumi yake cewa matsalan mutane shine <laughs> matsalan mutane shine ba sa iya daukan ladabi tare da Allah Allah ya maka abu amma sai mutum ya dinga daukan fushi a zuciyarsa shi sa Abu Hafsi Abu Hafs as-Sahmaraudi kwarai kuwa yake cewa abu hafsin as-sahrawardi yake cewa matsalan mutane shine ba sa samun al-iqa'u zahir wal batin ba sa samun shiga abin da yake a zahiri da batini fi ijlali Allah ta'ala wa ta'zimihi wajen girmama Allah Allah ya maka sai ka gode mai ka girmama shi ya ga dama ne maka a gurguje ka duba littafin as-sabr wa thawabu alayhi mujallidi ne shafi na 99 al-auza'i ke bada labarin ɗaya daga cikin magabata wannan ɗaya daga cikin magabacin ya zo ne ya zo ya samu wani mutum mutumin nan bai da kafafu bai da hannaye amma mutumin kusa abin da yake faɗa Allahumma inni ahmaduka بمحامد يوافي محامد خلقك كما فضلتني على سائر خلقك تفضيلا Ya Allah ina godiya yadda ka fifita ni ko sabu ne faɗa sai sai ya zo ya same shi ce me ya fifita ka kai ala ayi ni'matin tashkuru alaiha kan wace ni'ima kake gode mai sai ce ah ala tara ma qad sana'a bi baka ganin abin da ya aikata mun sai ce eh tabbas na ga abin da ya maka sai ce to yanzu ya za a yi sai ce to ni yanzu taimako da zaka mun guda daya ina da dana guda daya shine yake zuwa yake bani abincin da zan ci da abin da zan yi kai ni masallaci domin in samu in sallah in samu jami'i kaji bayin Allah babu kafafu ba hannaye amma kai yanzu cikin kana ciwo kawai ba za ka zo masallaci ba nan take sai ya ce je ka duba mun yaron yana zuwa ya ce kawai sai ga kuraye sun kama yaran sun fasa cikin su suna cin nama domin gidan yana yana kusa da dokan daji yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu me zan zo in ga wannan dattijan ina faɗa mai to watakila zai mutu yana zuwa sai ya faɗa mai yace yanzu tsakaninka da Allah da kai da Annabi Ayyubu alaihi salam wa fa hakuri a wajen Allah sai ya ce annabi ayyub wa ya fi matsayi zai ce annabi ayu ya ce da Allah ya jarabe shi ya haƙuri ko bai ce ya haƙuri sai ce kai ma fahtasib ka yi haƙurin ɗanka me ya faru sai ce kuraye suna can suna cin namansa aka ɗauko shi ya zo ya gani yana gani sun mashahiƙa shahƙa ya yi sheka sai faɗi mutu yana mutu ya ce shi kuma in ji wannan hakim ya ce sai na zo na kusa da gawar ina zaune can kawai sai ne mafarki kawai sai na gan shi a cikin wani irin tausayi kore gidan aljanna kenan hmm. yana ganin sai ya ce shi kenan sai na gan shi da wasu kaya koraye sai na ce ah alaska sahibi ba kai ne abokin nan nawa ba azul azul sai ce kwarai kuwa sai ce mallabi sayyaraka bima tara me ya kai ka wannan matsayin da nake gani sai ce ha ba ai wurittu min sabirin ina cikin mutanen kwarai mutanen hakuri shi sa Allah matsakin sake mu in wannan tagomashin ku dau hakuri bayin Allah dan ƴaƴanku sun mutu subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wannan yana tambaya ce malam kai magana akan sunan Asiya asiya shin asiya ba suna ba ne ba asiya ba in an ce asiya da sinu wannan daban wancan mana asiya da sadin bakin naku ne ga sai kai, amma kaga mutum baya fahimtar Abuwa da yawa ba maki ko bai ce bane bane yau ko bai samu kudi a kasuwa bane amma asiya da fir'auna kenan ko wannan suna ne mai kyau asiya da sadin mai saban Allah mun gani asiya ta faɗa mu ji asiya ainihin da ya bata fito ba malam wace ce aka sa mata suna annabiya shin ya halatta wata kuma izawaka sai a karasa izawaka a ke haki duk wannan suna ba su inganta ba ina ba ta mun fahimta mutum a sa mai suna Rasul, bawan manzan Allah ina ba ta mun fahimta to duk bai halatta ba sai dai a jingina abdurrahman wannan sana daga cikin sunaye al-asma al-muharrama idza waka wata ma ga ce wai lantana lantana zulbir hatta tunfiqu mimma tuhibbun duka wannan kuskure ne Allah madaukin saki ya gabarta mana na'am ah, suna da bayani da suke so su yi ga sakatare zai bayani